Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin taskar masoya. Shirin da muke karanta muku littafin tafi ta Zakka wallafar Jamila Umar Janaf. Idan ba ku manta ba, mun tsaya ne inda muka ji Amina har aka yi sallar magariba ba ta ci ɗuriyar kowa ba, sai hankalin Amina ya fara tashi har sake fitowa ta yi ta duba ba wanda ya dawo. Ta koma ta zauna ta yi tagumi sai kuka, tana tunanin yadda Sakina da mijinta suka zama marasa imani. Suka tafi suka bar ta ita kaɗai a gida, wannan rashin imani ne. Allah ya isanta ba ta yafe ba in wani abu ya same ta su da Allah. Nan ne muka tsaya in ji za mu ɗora. Bata ta ƙara tsorata ba sai da dare ya Amina tsoro ya cika ta. Gashi nefa sun ɗauke wuta duhu ya cika gidan. ita kuma bata san inda aka kunna sola ba, bata ma san da ita a gidan ba. Gashi daga waje hadari ya haɗu farkon damuna, sai ta kasa zama, ita ce ɗakin ta ko falo ta kasa zama, sai ta zauna motsi kaɗan da ta ji sai ta miƙe tana waige-waige, ta fara firgita sai kuka. Amina Bilhaki da gaskiya take kuka saboda tana tsoron saukar ruwan barin ma in ana iska ko tsawa. Tana wankan kukan ne aka fara iska mai ƙarfi, wanduna na kaɗawa da labula, sai Amina ta ji kamar ta yi iska ta ganta a gida, bayan mamanmu ko Hamida saboda tsoro. Ɗaki ta koma ta dukunkule kan gado tana kuka lokaci ɗaya da makyarkyata. Idanuwanta a kulle gan ba ta so ma ta buɗe ta ga ko'ina du. Hankalinta gaba ɗaya ya tashi banda salati da wayyo wayyo babu abin da take yi. A daidai lokacin aka tsuke da ruwa mai karfi kamar da bakin karya. Ga iska ga rugugin tsawa Amina ta rasa inda za ta sa kanta ta ji daɗi. Gaba ɗaya ta tsorace. Ta kankame jikinta waje ɗaya ta cusa kanta cikin filo. tana rufe kunnuwanta. Ga iska sai kaɗa winduna yake yi da labulaye kamar za su falle. Fitsari kamar Amina za ta yi a wanda saboda tsoro. Hawaye kuwa ya wanke mata fuska da majina. Bata sanin ma sanda yake wani na fitowa wani na ƙara fitowa. A daidai lokacin A daidaitun da ɗan malam ya hau daga tasha zuwa gidansa, ko da ya fito riƙe da jakarsa sharkaf yake da ruwa, har ɗiga yake yi, sai rawar sanyi yake kuɗi ya bamu mai adaidaitan, bai san ko nawa ba ne ba saboda ya yi mai halacci. Tunda suka sauka a tashar Gumel aka fara ruwa, shi yana da alajik ɗin ruwa ya taɓa sa komai ƙanƙantarsa sai ya mura da zazzaɓi, amma bai kwantar da shi ba. Ya yi tattarin masu adaida suna cewa ba za su shiga cikin gari ba. Da ƙyar wannan ya ɗauko sa, ganin yana rawar sanyi, ganin irin kuɗin da ya basa ne ya sa, ya leƙo yana faɗin na gode yallaɓai. Allah ya ƙara buɗi. Da kai ya amsa mai lokaci ɗaya ya wuce zuwa bakin gate ɗin gidansa ya kwankwasa har sau biyu shiru. Wayar sai ya ciro aljihun wandonsa ya ga ta mutu. Daman ba caji tun suna filin jirgi. Take buga lo batir sannan kuma ga ruwa ma ya taɓa ta domin ta jike. Kar get ɗin ya Allah ya sa buzun mai gadin ya ji ya fito da sauri ya leƙo. lokaci ɗaya yana haska su da sa mai haske. Ganin ɗan malam da kansa ya sa cikin mamaki yake kallonsa. Bai damu ba ya ce buɗe mai gate. Da sauri ya buɗe mai ƙaramar ƙofa ya shiga gidan. Mai gadi ya bisa ya tambaya bai samu tafiya ba ne ba. E ya ce mai lokaci ɗaya ya nufi ƙofar da za ta sada shi da falon gidansa. So yake ya samu ya yi wanka da ruwan zafi ya kwanta. Jikinsa kamar ba nasa ba. Sai dai yana shiga duhu ba haske. Abun ya bashi mamaki, yana tunanin ko Sakina ta kwanta ne kafin a ɗauke wuta ba a kunna sola ba. Isa cikin falon ya isa inda makunnin sola yake ya kunna. Haske ya gauraya duk gidan falon ya bi da kallo, ganinsa tsaf ba kuma hayaniya kowa. Bai damu ba ya kama hanyar ɗakinsa sai dai kuma me sai ya je su a rufe. Mamaki ya ƙara kama sa sai ya nufi ɗakin Sakina yana kiran sunanta. Nan ma ya ji ƙofa a rufe. Bai kawo bata nan ba ya fara mata nokin yana kiran sunanta amma shiru. Amina na dunƙule a kan gado tana rawar sanyi. Ta ga lokaci ɗaya haske ya kawo, leƙo da kanta tai sai ta ji ɗan sanyi a zaton ta nefa sun kawo ta ne. Sai rufin hankalinta ya kwanta ganin haske, sai dai kuma me? Sai dai ce kamar tana jin motsi. Saurara ta sai kuma ta ji bata ƙara ji ba, sai dai ruwan ya ɗan ɗauke sama-sama. Ta ji ana kiran sunan Sakina, sai ta ƙara tsoracewa. Kara dukunkulewa ta yi saman gado jikinta na rawa, kamar a mafarki ta ji an shigo ɗakin da take, sai Amina ta ƙara shigar da kanta cikin fulo, ba inda jikinta baya rawa addu'a kadai take duk abin da ya zo bakinta sai ta faɗa hawaye kuma kamar an buɗe famfo kamar a mafarki ta ji sai yana faɗin ke ina sakina haka ya faɗa yana tsaye daga kofar ɗaki yana binta da kallo jack ta tsaya da rawar jikin sai ta leko ta filan ta hange sa tsaye sannan ta soke numfashi cikin ɗan salama ta ɗauke filan fuskar ta ta miƙe zaune tana ƙara dukunkule hijabinta kallon ta yake ganin hawaye caɓa caba a fuskar ta yasa ya ce me yasa me kike kuka ina sakina ta je kanta na ƙasa ta ban sani ba ni kaɗai kaɗai ce a gida? kuma tsoro nake ji ina ta jin motsi. Sai ta ƙara fashe mai da kuka, bai damu da kukanta ba faɗi yake Sakina bata nan cikin alamun tambaya. Amina ta ɗaga mai kai kafin ta ci tun ɗazu ba kowa a gidan sai ni kaɗai a gida. Tsoro nake ji dan Allah ka mai da ni gida. Bai ma saurare ta ba gaba ɗaya ransa ne ya ɓaci. Kenan Sakina bata ji maganarsa ba sai da ta tafiya yau kawai yana sakin hucin zafin zuciya. Allah ya kaddara ba za su tashi ba ko da ukun tai matsalar ta kau ba na aka sanar da su sai jibi za su tashi da daddare ya so ya kama hotel a nan Kano har zuwa jibi sai kuma ji ya kasa gwara ya dawo gida baya son ya wahalar da su Jafar Ya sa bai kira kowa ba ya tafi tasha ya hau motar Gumel sun fara tafiya motar ta samu matsala wajen awa biyu kafin a gama gyaran ko da suka shigo Gumel an yi isha sannan sun zo ana ruwa kamar da bakin ƙwarya shi bai iya fakewa a ko ina ba shi ya sa ruwan ya taɓa sa sallar kaɗai ya tsaya a wani gidan mai kamar zai wuce gidan malam sai kuma ya fasa saboda baya son su san tafiyar ba ta yiwu ba. Sai gashi ya dawo ya iska wannan rainin da saki na mai gashi bai da kiɗin kowane ɗaki a cikin gidan suna wajen Hajiya sannan akwai wani hannun Jafar yanzu kuma ya yayi ba zai yiwu ya kira ya ce a kawo mai ba sai ya tada musu hankali a yanayin da yake ciki. Wata kan Amina bai da ke shara hawaye jakar hannunsa ya saɓule a nan saman kafet ya taka ya nufi cikin toilet ɗin ɗakin ya rufe. Ransa sai ya ƙara ɓaci ganin yadda ƙazantar Amina ya maida shi. Ga kayan kayanta yadda ta cire saman kwandon wanki ba za ta iya buɗewa ta saka ba. Sannan ga front ta ma da ta wanke ba su fita ba ta shanya a jikin famfon. Ransa ya ƙara ɓaci bayan daga gani an daɗe ba a wanke shi ba. Ba shi da wani zaɓi sai na toilet ɗin shi ya sa, bai fito ba sai da ya wanka. Amma sai da ya wanke bayan tas sannan ya iya yin wanka da ruwa mai zafi ya gasa jikinsa. Yana jin yunwa ga mura ta kama shi ga kuma sanyi da da yake ji. Tawul ya ɗaura a ƙugunsa ya fito, kayansa kuma cikin kwandon wankin ya buɗe ya saka, yana fitowa suka haɗa ido da Amina. Yadda ta zabura sai da ta bashi tsoro, ido ta rintse ta sheƙa da gudu ta fice daga ɗakin tana faɗin ta shiga uku, da harara ya bi ta kafin ya yi tsaki a fili ya furta, ƙazama kawai. Laushin ɗin Sarul da ke saman madubi ya shafa saboda komai nasa na ɗakinsa. Jakarsa ya buɗe ya sanya jallabiya baka mai kauri, saboda yana jin sanyi. Kan Kankadan ya bi da kallo duk kaya, ransa ya kara ɓaci kamar zai ke ta. Sai kuma ya fasa ya fita falo ya ganta zaune saman kafe, ta dungule waje ɗaya. A saman kanta ta ji maganar sai yana fudu wane ne zai ɗauke miki waɗancan kayan da kika zuba ma mutane akan gado? A gidanku haka kika ga ana yi? Ina amfanin wardrobe ɗin da ke ɗakin? Amina ta kasa ɗagowa ita fa tunda ta gansa ba riga jikinta ke rawa. A shi haka da yake da girma ita fa saboda tsoro ko kallonsa ma ba ta yi. A ta bai da rigan ne har lokacin. Shi yasa ta kasa ɗagowa tsawa ya daka mata yana faɗin ina magana kin banza da ni ni yanki ne? Za ki zo ki kwashe kazantar ki ko sai na zo na tattaka ki. Jin haka yasa ta miƙe jikinta na rawa tana faɗin kai haƙuri. Hanyar ɗakin ya nuna mata cikin fushi ta wuce. Sumi sumi tana tsoron ya kai mata hannu. Haka ya tasa ta gaba sai da ta kwashe kayan saman gadon ta tura cikin wardrobe a yamutse. Ya daka mata tsaye ce ta kwaso ta ninke su. Hakan ta kwaso ta ninke ta saka a ciki tana sharar kwalla. Bayan ya gama ya nuna mata kofar toilet yana faɗin shiga ki tattara ƙazantar da kika shanya ki samu waje ki ɓoye su da safe ki fita da su Vola. Amina ta kalle shi kafin ta yi magana ya riga ta da faɗin. Za ki wuce ko kuwa? Da gudu ta shiga ta tattara kayan har da front ɗinta ta tusa cikin kwandon. Tana kuka faɗi take maman mahajiya malam yana jin tare da sa Hamida ta kira. Dariya ma ta bashi ya tabbatar ma kansa yarinyar nan ba ta da kunya iskancin ta kaɗan ne. Haka ta fito tana laɓa-laɓa tana sharar kwalla. Kallo ɗaya mata ya fice da kafala yunwa yake ji sosai kuma gashi ba wani abu. Zaune yake saman kujera ya tagumi ya rasa mafita har na tsawon wani lokaci. Ganin ba fita ya sa ya gyara kwanciyarsa saman kujera mai zaman mutum uku. Sai dai ina sanyi da zazzaɓi suka dame shi. Ga lokacin ana yafi kamar ma ruwan zai dawo. Takurewa ya yi waje ɗaya saboda bargon ɗakin Amina ko zanyi zai kashe shi ba zai iya saka shi cikin jikinsa ba. a ciki ya tabbata ya fara warin dauɗa. Har bacci ya fara ɗiban sa ya ji ruwa ya dawo da iska. Tashi ya zuge duka windunan falon sannan ya koma ya kwanta. Yana faman kokawa da yunwar da ke damunsa Kowacen filin jirgi ji kaɗai ya sanya sha, shi ma ba da yawa ba tun kuma shi ne a cikinsa. Yana buƙatar ya sha ruwan zafi ko zai gasa masa ‘ya'yan hanjinsa sannan kuma da zafin da jikinsa ya ɗauka. Kafin wani lokaci 'yancinsa ya toshe saboda mura. Yana kwance ji wata tsawa da aka shi kansa sai da ya buɗe ido lokaci ɗaya da walƙiya mai haske ta sauri ya ce bismillahi. Kamar iwon ta ya ji kafin ya miƙe ji ta faɗo mai a jikinsa tana rawar jiki. Yana daga kwancen ya ji ta kan jikinsa yadda ta kankame shi kamar za ta ɓalla sa. Yana ma yin mamakin ƙarfin hannun yarinya Ƙoƙarin riƙe ta yake amma ta ƙi ba sa dama. Kanta take tusawa saman ƙirjinsa da ƙarfi tana kuka. Lokaci ɗaya tana faɗin na shiga uku. Ka ɓoye ni tsawa. Haka take faɗi jikinta na rawa. Sai kuma ta fara wani abu irin na ƙaƙƙafewa saboda an ƙara yin wata tsawar. Ganin haka ya sa shi ma sai ya riƙe ta ya fara tufa mata adda. Ganin yanayin ta ya fara tunanin wani abu. Adda da yake tufa mata ya sa sai ta bar ƙafewar ta koma ta ƙanƙame shi. Ta fashe da wani kuka mai cin rai. Muryarta har na shiɗewa tana faɗin wayyo mamanmu. Haka ta take faɗa cikin kuka duk da ya so ya cire ta a jikinsa ya kasa kankame shi ta kamar za su zama abu ɗaya tana kuka dan malam ya ji wani bakon al'amari da ya faru da shi wanda bai taɓa faruwa da shi ba ko a kan Sakina ne. Wani irin ɗumi ya ji a jikinsa ya ƙara ɗauka, wani abu ne yake yawo a jikin jikinsa tun da kan yatsun ƙafarsa har saman kansa. Nan da nan ya ji shi a cikin wani yanayi, yanayin da bai taɓa riskas kansa ba. Hannunsa ya sa duka ya dafi bayan Amina yana lallashinta, lokaci yana tofa mata adda'a. sai aka samu ta yi sanyi da kukan da take. Nema yake ya raba ta da jikinsa ko zai daina jin yanayin da yake ji, amma ina ta ƙara ya shiga ta sakinsa, ga sanyi ga iskar ruwa, tunda kamar ruwan ya dawo ne da bakin ƙwarya sa ya miƙe riƙe da ita har cikin bedroom ɗin da Amina ta bar. Zaman gadon ya so ya kwantar da ita amma Amina ta ƙi yarda. Yana so ya ga fuskar ta ta ƙi bari sai ɓoye kanta take yi a cikin jikinsa. ɗan malam ya kalle ta sosai yana ƙara nazarinta. Me ke damun yarinyar nan? A Adda ya ci gaba da tufa mata sai jikinta ya ɗan saki kaɗan amma kuma ta ƙi sakinsa gam. ta riƙe shi Cikin sanyin murya ce sake ni mana an daina tsawo baki ji bane ba. Amina ta ki sakin sa faɗi take dan Allah ka boye ni tsoro nake ji. Dole ya koma ya zauna saman gado yana riƙe da ita. Addu'a bata bar bakinsa ba sai da yaka ta dawo cikin nutsuwarta. Sannan ya kalle ta bayan ya kalle ta ya ce to sake ni. Da sauri ta sake shi ta koma gefe ta lafe jikin gadon tana raba ido. saukai daga kan gadon sai ga ta ita ma ta duro ta rike shi. Jiyowa ya yana kallon ta kafin yayi magana. Ta yi saurin faɗin don Allah kada ka fita ina jin tsoro. Cikin idanuwanta yake kalla ya ga gaskiyarta ita kuma kanta ta maida ƙasa sai hawaye. Cikin taushinsa ya ce ba fita zan yi ba. Nan ƙasan kafet zan koma na kwanta ke ki kwanta saman gadon. Cikin tsoro ta ce, To, to, don Allah kada ka fita wallahi tsoro nake ji. Ta karasa faɗa da kuka. Karar na farko da ta bashi tausayi sai ya samur ya yana faɗa. Ba zan fita ba, ki koma ki kwanta. In kin ji tsoro sai ki yi addu'a. Kai ta gyaɗa mai cikin sauri yana tsere da hannunta ya maida ta kan gadon ta kwanta tana raba ido sai hawaye shar. Ganin haka yasa ya ce, In ba ki bar kukan ba zan tafiya ta. Jin haka yasa da sauri ta ce, To, to, don Allah kada ka fita. Kai ya gyaɗa mata kafin ya ɗauki filo ya jefa a ƙasa zai kwanta. Tana bin sa da kallo. Ganin zai kwanta kwanta a ƙasa yasa ta miƙa mai barkon da ke kan gadon tana faɗin ka shimfiɗa bargo ya ɗan malam. Jiwa yana kallon ta kafin ya ce kefa kai tsaye ta ce ba na lulluɓa da shi. kamar ba zai karɓa ba sai kuma ya sa hannu ya karɓa domin yana jin sanyi. Kwantawa ya sannan ya rufe ƙafarsa da bargo sai da ya tabbatar da baya wari lafiya ƙalau yake shi. Dukansu su biyu kasa barci yai, yana jin motsinta sai ta tashi ta leƙa sai ta gansa sai ta koma ta kwanta. Shi ma bai iya barcin ba yana mamakin lamarin Amina ne ya fara zargi. Yarinyar nan da wata matsala da ba kowa ya santa ba. Har barci ya fara ɗaukan sai ji ihunta, da sauri ya buɗe ido ya miƙe lokaci ɗaya, sai ga ta ta duro daga kan gado ta faɗo mai. Tana wani rawar jiki cikin tashin hankali ya riƙe ta yana faman kiran sunanta. Bata ji ba, fari take ya ɓoye ta tsoro take ji. Da kyar da addu'a ta dawo daidai sai kuka. Rungume su ta yi gam tana faɗin ya ɗan dan malam ka yi wa girman Allah ka hawo gadon nan mu kwanta ko ka mai da ni gida wallahi a gida in na tsorata a bayan mu ko na Hamida nake iya barci tausayinta ya kama shi bai iya mata gaddama ba tana rike da shi suka sa kan gadon sannan ya ce to sake ni ki hau gadon. Ba mu su ta sake shi ta hau gadon, shi ma ya hayo yana hawa ta ƙara riƙe shi. Baki ya saki kawai yana kallon ta kafin ya ce, kina addu'a uku ko in kika ci irin wannan tsoro? Kai ta gyaɗa sai ya kafin ya ce, to me kike karantawa? Sai Amina ta rushe da kuka. Baki ya saki kawai yana kallonta, ya fara zargin wani abu na damun yarinyar nan. Kansa ciwo yake yi, ya sa ya lallashe ta ta bar kuka ya ɗora kansa a saman filo. Ta bi ta danne kamar za ta maida shi ciki. Dan malam ya dafa kansa kawai yana salati. Ita bata sayin tana taba shi yanayinsa na sauyawa ba ne. Ta gefen sai zira hannu ya kashe hasken sola ɗakin. Ganin duhu ya sa Amina ta saki ihu. Daka mata tsawa yana faɗi in kika sake min ihu zan tashi na yi tafiya ta wallahi. Jin aka yi sa ta yi ta koma kan kirjinsa tana sauke numfashi. Wani al'amari ne da Allah kaɗai ya bar ma kansa sani yanayinsa yake ji yana hauhawa tare da tafiyar numfashin Amina da ke kan kirjinsa. Abin da bai taɓa tunani zai faru da shi ba in ya yi duba da wasu sababbin abubuwa da suka suka faru da shi bayan auren Sarud. Lamarin ya faru ne ba tare da ya shirya ba ko ce sun shirya makan dukkaninsu. Umar ba zai iya ɗora komai akan lamarin da yake shirin faruwa ba. Amina ba ta farga ba domin tana cikin tsoro sosai. Shi yasa sai da abin ya yi nisa ta farka, ta yi ƙoƙarin kwace kanta sai dai ina bakin alƙalami ya riga ya bushe. A cikin wannan daren ana cikin tsuga wannan ruwa na farkon damina. Wani al'amari ya faru tsakanin Amina da ɗan malam. Umar ya karanto addu'ar da Annabi ya koyar da mu a cikin ransa yana kuka. Kukan kokawa da yanayin yanayinsa ya ratsa Amina ratsawar da zai zama silar abubuwa da dama wanda bawa bai tsammani ba. Wasu ba za su tsammanin abin da ba za su yi tsammani ba ne zai faru. Alkawarin Allah ya sake cika, zanen su ya haɗu. Allah ya amintar da ruhinsa ya garya su waje ɗaya ba tare da masu ƙoƙarin hana faruwa hakan sun farga ba. Shuɗewar tsawon minti talatin kafin Umar ya mirgina gefen Amina kansa ya nausa kan filo da suke kwance a kai da shi. Yana jin alamun hawaye amma bai san lokacin da hawaye suka fito daga cikin idanuwansa ba. Abu ɗaya ke masa yawo a saman kansa al'amarin da ya faru tsakaninsa da Amina. Abin da bai taɓa zaton zai iya faruwa ba ko da zai faru bai taɓa tunanin shi nan kusa ba. Yana jin kukan Amina cikin sarƙewar murya, tausayinsa ya kama shi sosai. Sai a lokacin abubuwan da suka faru suka dinga dawo mai daki-daki. Ashe ashe komai da ya faru saboda wannan rana ce? Ashe auren gaggawa da malam ya masa ta Amina saboda wannan ƙaddarar ce? Ashe matsawan da Hajiya ta kan tarewa Amina saboda wannan kaddaran ne? Ashe fasa tafiyarsa duk yau duka tsari na Ubangiji ne da faruwar abin da ya faru tsakaninsa da Amina. Duka tsari na Ubangiji ne. Lallai sarki ne tare da godiya ga Allah. Abin da ya faru ba zai iya kwatantawa ya aka yi ya faru ba. sai da abu ɗaya ya sani komai da ya faru ƙudurin Allah ne kaddararsa ne wanda bawa baya iya guje mata bai taɓa zaton a gaban Amina zai iya zama namiji ba tun la'akari da abin da ya faru da shi bayan aurensa da Sarut inda yana tare da ita shi ba namiji bane har yau har gobe bai taɓa kasancewa da ita ba bai taɓa zargin kowa ba ko da saki na ce kuwa tun da la'akari da ita a kanta lafiyarsa sakalau sai dai bar mu Allah lamarinsa yana ta daga baya da ya ga kamar yana cutar da Sarut din ya yi mata magana ko zai sauwaƙe mata ne saboda kada ya cutar da ita sai dai ta kiyarda ta ce za ta zauna da shi har Allah ya ba sa lafiya. Ba da taɓa sanin a wajen Sakina lafiyarsa kalau ba, sai da Sakina ta bari suna nan Madina ta fara zargin wani abu na faruwa wanda bata sani ba. Da ta yi magana sai faɗa mata gaskiya cewa abinda a kanta bai iya zama namiji ba amma a wajen Sakina lafiyarsa ba ta ƙara mai magana ba tun da karana sai dai ta ɗauke mai kamar ba farko da take ƙoƙarin nuna mai bata damu ba. Ko tsirara zai ganta ba zai taɓa jin sha'awarta ba. Shi fa in ba Sakina ba baya jin sha'awar kasancewa da wata mace ko Amina wallahi bai taɓa jin hakan ba. Abin ya zo ne lokaci ɗaya ne jin sha'awar da faruwar abin da ya faru. Duk lokaci kalilan jinsa ya yi mai lafiya fiye da yana tare da sakinar ma. Amina ta sha wuya sosai sai dai ya ga doriyanta matuka sosai domin ya yi tunanin za ta yi mai ihu fiye da tunaninsa. Sai da ta sha kuka har ta gode ma Allah. Kiran sunan Maman mu da Hamida da Sa'anni kamar hatta har da su malam da Hajiya da Siya Jafar dukkaninsu sun sha kira har da yayi da ke kafarinta. Cikin salama sai da Amina ta kira sunanta. A cikin dawan Dakin ya ɗago kansa yana kallonta ta daɗe cikin hijabinta da ya yaye mata cikin fita hayyaci sai kuka take muryarta har ya dishe saboda tsoro ta koma can gefe ta ta takura kamar wacce a ce ket da gudu zazzabi ne ke neman kwantar da shi amma aka ya miƙe rarrafa ya sauka daga kan gadon ya lallaɓi makunnin wutar sola ya kunna sai ya ga nefa mai da wuta sannan ruwan ya ɗauke sai garin ya yi wani sanyi lokaci ɗaya da wani yanayi mai daɗi sai ya laluba ya saka yana mai jin kunyar kansa na abin da ya aikata ma Karamar yarinya har ya shiga toilet bai iya ƙara kallon Amina ba. Ita ma kunyar da wani yanayin da take fama da shi tun faruwar lamarin ta kasa ma sai kuka. Tana jin ƙarar saukar ruwan a banɗaki ta ƙara dunƙula jikinta waje ɗaya. Abin da ya faru ya shammace ta matuƙa domin bata taɓa zaton sa nan kusa ba. A yadda abubuwa suka faru da ita daki-daki ashe ashe bata gama karɓar nata ƙaddarar ba wani na tafi bata sani ba. Bata gama ɗaukan abin da ya same ta ba ga wani babban lamari ya sake kanene ta. Wayo ita ce kwance gado ɗaya da ɗan malam har ya yi mata sai ta kasa ƙarasa lamarin a cikin ranta sai ta saka kuka kawai ta san abin da ya faru da ita ana gaya masa a islamiyya sannan kuma ta san irin wannan abun a karance karancen da ta amma ba ta taɓa auna shi a kanta ba har abada ko da ta saso shi a kanta ba ta ɗauka nan kusa ba ta ɗauke shi wani lokaci mai tsawo kafin ta riske haka sai dai ina bakin alƙalami ya riga ya bushe ya yi bushewar da ba wanda ya isa ya hana faruwar abin da Allah ya zartar Tana jin fitowarsa ta yi lifta daina kukan fili sai dai na ɓoye, shi kuma ita yake nazari yana tunanin yadda zai taimaka mata gaba ɗaya jikinsa ya yi sanyi, sannan kuma kunyar Amina yake ji sosai. Yau a ce shi ya haike ma wannan ƙazamar yarinya me ya fi wannan abin kunya. Ƙarasawa ya bakin gado yana ƙoƙarin daidaita kansa. Jallabiyar jikinsa ya maita, jikinsa na ɗigar ruwa, bai san ko ƙarfe nawa ba saboda wayarsa tunda ta mutu tana falo. Zaman kujera bai sake bi ta kanta ba. Zama ya gefen gado yana kiran sunan Amina cikin sanyinsa. Kira biyu ya mata bata amsa ba sai ya tashi. Ji ta kamar zai hayo katan ya sa ta yi saurin buɗe ido. Muryar ta a ta amsa da na'am. ba ta yarda ta yi ya haɗa ido da shi ba. Sai ta maida kanta ta kwanta. Hawaye na bin gefen kunnenta. Shi ma bai kalle ta ba saboda kunya. Kai ya kauda kafin a sanye ya ce ki yi haƙo ki bar kukan nan. Ki taso na taimaka miki ki gyara jikinki. Amina ta ji wani abun ban kai. Wai ya taimaka mata. Duk ta haka take gani a littattafan Hausa. Amma ita kam ba da ita ba. Dama ita da amininta ne. Amma ya ɗan malam ba za ta iya Mikewa ta haɗa ido da shi ba, sannan cikinta fa ba kaya, haka zai ganta? Tana wannan tunanin ta ji maganarsa yana faɗin, ko ba za ki iya tashi ba ne? Amina ta ji kunya ya ƙara kama ta, duk da zafin da take ji kasanta da jikinta ya ɗauka, gaba ɗaya ta kasa yin wani motsi. Gani haka ya sa ya fara tattara hannun rigar jallabiyarsa, Gani haka ya sa ta ce, ba ni da kaya to, sai kuma hawaye shar. Ko sauraron ta bai ya hau kan gare isa gare ta. Amina ta fara kuka tana faɗin zan tashi da kaina. Dan Allah ka bari ba ni da kaya. Bai tsaya sauraron ta bai ɗauke ta cak ita da zanin gada? ya shiga cikin toilet da ita. Daman ya tara mata ruwan zafi cikin jacuzzi ya toshe rariya ya saka ta ciki. Lokaci ɗaya yana zare mata zanin gadon da ta naɗe jikinta da shi. Amina ta yanka ihu ga na azaba, ga na bata da kaya gaban mutumin da take jin kunya fiye da kowa a rayuwarta. Sannan ba ma haka ba, Amina bata da ɗabi'ar bayyana tsarincinta ko da sa hannan ne. ba ta da wannan sakewar balantana ga ta a gaban Yaɗin mala wanda ba ta kawo maranta aure da shi ba balantana wannan babban al'amari ya gifta a tsakanin su ba shi kuwa duk yadda ihun ta ya cika mai kunne kansa ya ci gaba da sarra bai kyale ta ba idanuwansa na rintse yana faɗi ki yi haƙuri ki yi haƙuri ba da gangan ba ne ba sai larabci ya tashi amina na jinsa ta kasa magana sai kuka ita ma idanuwan ta na rintsa ba ta son kallon sa. hakan nan yana jin kunya yana komai ya taimaka mata ta gasa jikinta saboda ya san yanayin ita ko bata yarda ta bude ido ba na su haɗa ido wannan abu da kunya shi kansa dan ya zama dole ne ga kunya gashi bai da lafiya har lokacin hancinsa a toshe yake ga zazzabi ga mara sai da ya tabbatar ta gasa kanta sannan ya juya mata baya na faɗi kin yi wankan janaba inna lillahi amina ta faɗa a ranta ta rasa ina za ta sa kanta ta ji daɗi wannan abun kunya har ina jin ta yi shiru ya fara mata bayani dalla dalla yadda za ta gane sosai ita dai bata san ma ya juya baya ba domin bata buɗe ido ba har ya gama mata bayani ya fice daga toilet yana jaddada mata ta yi yadda ya ce mata. Sai ta ji ƙarar rufe toilet ɗin ta buɗe ido sai ta ga ya fita ƙirjinta ta fara bi da kallo ganin 'yan kananan nonuwan ta tsaye ihu ta saki mai haɗu da kuka ɗan malam ya cuce ta. haka ya tusa ta ya ƙare mata kallo ta tabbata sai da ya gama zagin ta ganin yan nonuwanta kamar lemon tsami saboda kankanta Talatin take fi da kallo ganin zanin gadon da ya ɗauko ta da shi ya watsa sa cikin kwandon wanki tana hango jini a jikinsa domin ta ga ya ɓaci wankan tsarki ta yi tana yi tana kuka sai ta gama ta ɗauko zanin gadon nan ta kama inda ya ɓaci ta wanke jinin haka kurum take jin bai kamata ta bar shi ba sai ta gama kuma ta rasa ta yaya za ta fita ba ta da kaya ko zani babu a cikin toilet ɗin kasanta zafi yake mata a sannu ma take iya tafiya. Cikin kwandon kayan wankin ta fara kokarin duba abin da za ta saka, kamar wasa ta ji shigowarsa lokaci ɗaya da faɗin kin ga. Maganarsa ta maƙale sakamakon jiyowa da ta ta kalle sa sai kuma ta kalli kanta kafin ta yanka ihu ta koma ta duke tana kare jikinta. Cikin kuka take faɗin tan Allah ka tana ce, haka take faɗa tana wani kuka. Daman zani ya ɗauko mata cikin kayanta ya miƙo mata. Bayan ya juya mata bayan ya ajiye mata zani nan saman famfon toilet ɗin ya juya ya fita yana dafa kansa. Sai da ta tabbatar ya fita sannan ta yi ta tashi ta dauki zanin ta saka tana ci gaba da sharar kwallonta. Lallaba dai ta leko ta jikin kofar sai ta ga baya ɗakin sannan ta iya fitowa. Tana tafiya sannan sannu komai bata iya shafawa ba jikinta na haɗuwa waje ɗaya ta rarrafa ta koma kan gwada ta kwanta ta rufe jikinta da bargo tana jin gaɓoɓinta na ciwo sannan ka zazzaɓi na neman rufe ta sanyi ta ji gashi ta fara rawar sanyi hakoranta na haɗuwa waje ɗaya shi kuma ihun da take yi ne baya so sannan ga halin da yake ciki yasa ya bar mata ɗakin ya koma falo ya dunkule saman kujera. zazzabin bai dame sa ba ma kamar yadda kansa ke wani sarawa shi yasa ya kasa tashi ya je ya duba Amina idanuwansa biya ka kira sallah farko na asuba yana kwance cikin matsanancin ciwon kai sannan ga faman kokawa da numfashinsa yasa ya kasa tashi balantana ya duba Amina sai da ya ji ana kiran sallah na biyu a wasu masallatai ya rarrafawa ya tashi yana cikin wani hali Sakina ta cutar da shi yanzu da sa na fuɗe ko dal sai ya sha sannan